يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا قوما توجه رجل أن يجرم صلى الله عليه وسلم shekara dubu ɗaya da dubu da talatin da biyar a karatun shi da shafin hannun masari fi shirki muhammadu da akwai bi jalali mara cikin mawaƙi wani hayo ku za mu ta cikin mawaƙi wani hayo ko kuma babu ya zama ahkamul hayo ko ahkam wa mawaƙi wani hayo abubuwan da al'ada na mata ke hanawa da kuma sun kuce hukuncin da suke da alaƙa da al'ada wanda muhammad bin salim musulmi rahimahullahu ta'ala ya tattauna da matsaloli a cikin wannan littafi rizalatun في الدماء الطبيعية للنساء والبيان تقع بأحكام الحي وهم يوجد الآداء لذبان سوى للحير أحكام كثيرة ويوجد يوجد في جوا تزيد على الشيرين يموت الشيرين ومنشي ومنشي دفندما أما تذكر منها ما تراه كثير الحاجة لأن قمت كما كابو بيه أكبو daga cikin hukuncen akwala za mu yi magana shi akwala mace ba ta dama ta yi akwala idan ka kasance tana cikin al'ada kama ko ya shafi الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك يقول تفرق للمحرم ذاته يقول حديث عائشة رضي الله عنها ترى قرآن القرآن فزال كل أمر إليك إلى تشيء ذلك كان القرآن الآن ترى من الآية to za a yi tsoron magana karatun ƙwararri ta mai al'ada hukunci na biyu الصيام يهرم علينا الصيام فرضه ونفله فللذي تنافله بك حرام علينا أبلغه الطواف بالبيت حرام لي في الأوان انت في مكة طواف الإفاضة لي وطواف الوداع لي وطواف القلوب وما فيه حرام علينا النظر التي كان عائشة إسرائيل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوي فالشيء وانا حديث ما يفعل يتبتكاه يفعل ما يفعل الحاج في قبل هيك هذه الجمال غير أن لا تطوفي بالبيت لمبلغ من أوادي حتى تطوي هذه ما يمكن أن تكون هناك شيء ɗakin kaba ake da wani Wata hukunci na uku hukunci na hudu dukumu tawafin wada anha in yi zama ta yi ta yi tawafin al'ibaba me ya ce mata aikin hajji duk in ka ce aikin hajji ta yi al ibaba me zai rage mana zai rage mata kawai jifa na ranar sha ɗaya sha biyu in ta tattauna da su kuma ta ta zuwa sha uku daga nan ba da ya rage sai tawafu alwada sai ko wannan ta riga ta yi tawafu ibaba shi ke na an yafe mata tawafu wada fa inna أكملت إذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم هابت فعلا للجنوبة قبل الخروج إلى بلدها تابت في تلك واستمر بها الحيض إلى خروجها وما يكتب أشي جنجر تجب لكم مثلا في العادة فإنها تخرج بلا وداع كيف تسجيل قوي مثلا سوى هذا لا يتوضا ولا فهو الحديث من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت أو بسيطة كان الأمر في زمان من ذلك الكعبة توضا ولا إلا أنه كفف عن المرأة الحائض إذا أنا أول دعوة التزكية الآن ولا الطواف غداء بداية ولا يستحب للحامل عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام ثم تأتي من الستة بعد التواف وعن الوقوف فمن لا ذلك ذاته ولما كيدوا يقول أن الله صلى الله عليه وآله وسلم فما طواف أي الحج tawafi kuma na ci wata dole ne na yi wala yin kuma wanda bal da kuku shi da kwakwar da ke tawafi da ke ne ke ce ibadi ma ya faru na haku wai da allah ta kuku ne mulki hatta ta kuri ita wannan ta ce mafi yanzu na mata ne ba ta kamar ke bala wanda shi za ka iya yi maka lantarki ne ba ba wuru a kan yankun na ne zai yi fito da hukunci hukunci to yaya hukuncin da da za ka ɗauka ya rasa da aikin hajji to yaya hukuncin da babu wada yaya hukuncin da to zai zama hiran kitabun wa sunna الحكم hukunci na biyar almutu nafsi mace ba mu da aka a masallaci a domin ne an umarci domin mu a iya rike ja umarci manyan mata su fitar da العواتق يا ماتا وذوات القلوب لماتا تسكي كلي والقية حتى ما دا أفضل هذا أنت تسوره مثلا مثلا إيدي هاي كده تقول إيدي إن شاء الله ما تجي مثلا كده واتك لما ترجع هو تجي ما كده مثلا كده بقى يوم تقول لي يا مثلا ما ثم ماذا مقال هذا الفيديو إلى ويعتزل القيض المصلى تسمي تنشي في أكي صلى وكنا تسمي تنشي مصلى وقد تصلى كي يكون تسمي وكنت رشيدة الجماع حرام من مجن في ذلك فهذا سجد على الإجماع وفكر ويسألون عن المهيم كل واحد فاعتزل النساء في المهيم ولا تقربوهن حتى يطهرن والمهيم زمن الحي ومكانه lokacin da kuma wurin da al'adar ke nan. Wata hukunci na dauke nan na shida hukunci na bakwai asfala in tana al'ada haramun ne mutum ke ta. saboda Allah ya wallabi ladina ya yi wa nabi idan a mun nisa fa malliku hunna li hinna wa aqul yadda wannan kuma ne ke cikin hadisin Abdullahi bin da malam da ya ba shi a nan abdullahi bin umar ya saki matan tana cikin al'ada sai umar rafi allah wa ne ke gaya manzo allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai fiki sosai bai mun rufan yawa jiha ka umarci shi lalle lele da mai ta sun man yumsika bayan ya dawo da ita yi rike ta hatta ta kowa har sai ta yi sun matanira sai ta sake wani al'ada daban sun matanira a sun matanira sun matakowa sai ta al'ada ta sake tsarki banda tsarkin da ya sake ta yanzu na cewa al'ada dole da wani ta sai ta yi tsarki sai ta sake wani al'ada daban ta yi wani tsarki daban to sun mai ya amsata ba'ad Sai yana so ya rike ta to ci gaba da zama haka wa isha fallaka in ya so kuma ya sake ta a lokacin da baki ma qabla an ya masa kafin ya sake ta wannan ayyuka da ke da dare yau yau yau a yi saki ya zama sakin bidiya ne kuma da فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في عدة أن لا يمر كما أقول ذلك فقلنا أخذنا حديث هنا فسر مكة يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن منا العدة wannan hukunci na bakwai kenan في halatta ba mutum ya saki matar hukunci na takwas itibaru inda ta talaqi da shi ake lura da in an yi take da إذا ne ake إلا فلا idda وكما كان تكفي المطلقات إذا رفضت بأنفسهن ثلاثة قرون. تكبت العدم واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فإنكمهن ثلاثة أشهر والناس لم يحضن هذا واللاتي لم يحضن في الزوجة وتأخذ hukunci na tara al'ummu bi bara'atir rahimi ana hukunci da cewa in an ga jini to cikin da babu komai ke cikin da babu komai ba na ba ta da juna biyu al'ummu al'ashir hukunci na goma wujubul ghusl dole ne ke wanka in jini ya dauke shi saboda hadisin Fatima binti Abi Ubayy manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa idza aqbalat al-hayd فلئن الصلاة إما الآن الناس يسوي بالزلة وإذا أدبرت إذا انتني جوزي جوزي فاركزي لي وصلي في كان الليل ليس لك زلة وأنه يمشي له مسلم وما لا يتسوى منه مسلم شوف له معنى الأعلى أحيان تجد بالذات رسالة بالدماء الطبيعية للإنسان ولما الانتباهات والحي قال رحمه الله لما إلى أخرج رحمه الله الذي رحمه الجوار ولا يحل بالحاكم صلاة ولا طواف بهلت بعد للحاكم جمت الآلة بات وحاكمتي تقول لي تقول كم كرسي كم رأيني بهلت صلاة لا يحل فلا صلاة ولا صلاة شيء فائدة bai halatta bai bai sana'a wani kuma suna ka samu sai ku yi kungiya kungiya ko ita ba ta so a gane tana mai al'ada musamman ta mai shigar sai ta tafi alwala sai ta yi shigar ake yana mai sallah to sai wata ba ta saba ma Allah ta saba ma zan Allah zan ba ba ya halatta bai bai sallah la fariba wala nafila ko sallar farida ko sallar nafila ba mu ko ce sallah صلاة الليلية أمة نهارية أو يتدري لدي ويتدري نهارية صلاة الضحى صلاة غروب الشمس تهية المسجد في كل باب ركعتي الفجر باب سنة رواتب باب إيمانا بنيتا كنا سنة تبين سنارا باب هذه تلا عكا أبو باب وشدني أنو صلاة سيدنا ولا طواف هذا الباب لا ما في طواف يبقى طواف القلوب هو ايه؟ طواف الإفاضة طواف التسجيل طواف الوداع بل الآن هو ثبت إيه زي طواف الإفاضة يجيك ربا سيدا فيها درس طواف أما إذا بدأت طواف الإفاضة بس دول الدول دي كاتايا وما حكي لي أكثر أمير الحج دول الدول دي إزاي saboda kin wannan matan bari su sauyin su ya dawo gida ba su kuma suna can a in ma za a samu jirgi ne na musamman jirgin ya larura can karshe ke nan to lalle lalle hukuma ala zai kai wannan saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da safiya matan shi kenan sai al'ada sai ce ahadisatuna hi ahadisatuna yi yanzu da za ku tare muke nan mata ta tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da jama'a gaba daya sai da ce ai ta riga ta yi tawafi to shi ne yake shi kira don har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dakata akan fadila ya al'ada to na mirul hajji ne kuma zai dakata ba ne ba bil asali shi ne ma original dukkan sauran ana sa su ne wai kuma abin da ake fara kan dukkan safa wallahi ne ya abin da ake fara kan dukkan marwa wallahi ne ya amma ya sa ga mirul hajji to dai manzo Allah ya tsaya to ga kowa ma dole sai to wannan zalunci ne babba mace tana cikin al'ada kuma ce lalle lokacin da wanda ya yi na dawo ko musamman idan ba ta yi tsawaku ne tsawaku ne ba ba shi ne rubu in ba ta yi rufa ba su da aiki nan kawai ta ne ta yi hajijiya ne dole hukuma na da suka tunce sun da wannan wala tsawakun bai halatta ce tsawaki ba wala tsawakun haɗin bai halatta ɗauki mutan ba mutar shi ne ƙwararren da yanka ne da wanda ake hudu da tsirin bi halatta shi ga wasu lati ba to ya kuma mata ana kuma karatu ke da sun zuke da sa shi su shiga masallaci idi ba to masallaci ku janta don janta ba a ce sallah ba wa alaina kaza usawi ku ke nan wa za ta su mu ke wanda ce bai abata ne wa ta su ba ta yi arziki ba إذ علينا قضاء الصوم لا ترامى الصوم دون الصلاة بدأ الصلاة من ملوك هكما ولا معاذ ذات يا عائشة رضي الله عنه وانت سمع الآن الشرامة أدني ما ترامى صلاة وذلك سمستكتم جدا في أحرمية أنت شين كيف هروية يعني، شين كنا شين خوارج الاستعارة لست بهروية ولكني أسأل في تنبات ويكي وهكذا يعني هو ما أكثر من دي أنه مثل ما زال الله الله بدل شيء وكثير مرام عزمي باع أواتم مرام الله وبيني الهجمة الله أعلم قال لي في ذلك هجمة فكذا إستاذ فتاوى الهجمة كما زال الله كيف وكثير a wata sarrafa azumi ba a wata sarrafa sallah shi ke nan wallahu ala zai zama hikimar rama sallah akwai na shakka sannan albashakka su ta jiri mutunci akwai wahala idan akwai wahala sai a zai zama da sauki isa ka lambar ta zama wancan kuma babu wahala inda duk da duka azumin a shekara ana yi shi wani talatin ne kawai a cikin shekara gaba ɗaya yana da kuma duka duka al'adar da yin shi kwana bakwai to ga kan kana tawazza a cikin wata wata to ke da rana wata ko ko ta Allah ta gaba to ke zama sai ba wahala wannan sallah kuma akwai wahala wa qira'atuha ja'izatun sai karatun qur'ani ja'izatun ya halatta babu ne malamai sun yi sifatin wannan wajen karatun qur'ani da da kuma zikiri sai zikiri irin na sunna ba idan ko da yana ta saboda da wannan da kare ga ya mai shi ga ai mai ba da haju duk abin da yake cikin haji zai ke haji daga cikin abin da yake cikin haji a bayyane ke a bayyana ta Allah da kofi da bai ko abin da yana take amma duka sauran abubuwan da kai haddaka ku wala ya ne to ne zaujiha ko juma bi halanta ba da sunin ya dajina bi halanta ba ba ta ya kasance da bawo ولا ما بين تربتها وركبتيها كما بدأ تكاني شيبيتا هو بيوتا ولكن شيء شكرا للنبي ولم يحلت حتى تغتسل حتى يوكا wannan dole shi ma da zai bayyana mana da daidai kaga akwai abubuwan da bai ambata ba shi ne zai zai ambata mana musamman daga cikin mawani wani hayi da shi wata al'ada ya haɗu ne kamar muhammadu musali musulmi na gaya masa a cikin nan shi ne kamar mai sani ya da ba ko kaɗan mutum in mace mace tana cikin al'ada ya tafi na shi ya bari ta yi sarki imamu ya ya ci ci cinyewa har sai ta manta ma yana wasu shi ke na yanzu ya tafi kuma ita kama kuma ba kuma ta ita ta matsa lamba ta matsa lamba kuma abubuwan da take mai tashi da dena an yi an yi an yi in ya rubuta masa saki da ya kwani yana da saki shiga damuwa ma idan da zama ba a kai da saki gaba daya sai ka saki da ya kwani to gara akwai sauran bincike yana ta dalilin haka yi na dama ta zo ta gyara dama hikimar saki ne amma ya ce a kai da saki gaba daya kuma to kaga shi ke nan sai ga na ta cewa za a gyara ne ko ba za a gyara ba wasu ce za a gyara sai ba mu gyara to za ka ba ki shiga wannan kawalani ka ce za ka ji mata saki a lokaci daya kokarin saki dai ta in ba za ka yi karya wannan rasu saki da ka san karya ne ko ka tarka shi mana ka yi amfani da wani lafazi da wannan saki ne ba saki ba in kai niyyar ka ba saki ba to shi ke albayan da ke bayani akan wannan jumloli da ba ya faɗa أنه لا يحل للحائض الأمور المذكورة على التفصيل الآتي haramun ne ga mace mai al'ada wannan al'amuran da za a fada. ala tafsirin ati yadda za ma zai bayyana shi daki daki al'amari na daya as-salatu wa as-sawm bi halatta ba sai sala bi halatta ba sai as-sawm irin wannan da duka fara da da da lafiya ne na ji as-sala a cikin sallah ka ga ba da hankali as-sawm kira ba ba shi da ba shi ne muka dauka mun dauki azumi wani suna da aka samu da وأنه هو أولاد بن هلك سيدنا مع قضاء الصوم كما ذكر عني دون الصلاة بدأ الصلاة أيام متى الصلاة فقد جاء في الحديث يا الله في حديث النبي أنه عليه الصلاة والسلام قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم أي الشيء وأن استفهام تقريري وانا تملك ايه فؤاد وذاك بلا اثر عليك أشياء إذا هامت المرأة إذا ما تكون على لم تصلي ولم تصوم باكا صلى باكا أدري فأنا حكى أمري إيه؟ وبعد إذن أحد بك الله الذي رواه البخاري وكما حديث عائشة المعادة تكليتا وقالت عائشة رضي الله عنها aisha radiyallahu anha tana cewa kunna nahiru kuma ta suna al'ada ala ahdi rasulillah a lokacin ba za Allah sallallahu alaihi wasallam suna al'ada idan wannan tafsirat bayanin lokutan ke kwana bakwai ne kwana goma sha uku ne kwana sha biyar ne kwana sha bakwai ne dole akwai shi lallai lallai su da don ba za su da mai bayyana mata to kuma su a lokacin biyar suke kenan kwana nawa ne suke daga meme shi ne lokaci tunda ba a samu wani daga meme lokaci ba ba mu tashi da wani mutta muayyana ya ba mu da cikin zo maka iya haka da shi kada shi mun hada muke dama ba ba ta je ba sha bakwai sha bakwai amma ki wani ba ga shi da kan wannan kwana sha biyar wani sun lokaci a sai mun kawo da yi ba yi daga meme ya ka ci da yayi da ka haka suke yi to su sahabbai suke yi to إذا عائشة رضي الله عنها تجيب كنا نجيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم يأو بشير درام أزمي ولا نؤمر بقضاء الصلاة بقى وقت درام صلاة حديث رواه البخاري لا تكاد حتى المسلم حديث متفق عليه umartar su da rama azumi amma ba a umartar su da ba da an bata ma mu'ada wani ne ne hikima ba kawai bayan sun sa bai na wani abu da kawai sun na sanni kawai bayan ku dace ma ajiyar ta wasu kwasa kwakwalwa a kawai sannan Allah ya yi shi ke nan bai yi ba shi ke ya umarce mu eh bai umarce mu shi ke ne ne ne hikima ko hukun sani amma mun yi kuka ya samu ne ne ne hikima kaza ne ne hikima kaza to su kawai za su umarce su shi ke nan وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من الأمر amma su da ta hikimomi yana da fa'idoji saboda wanda zai kasance mai dauruku ne ko kuma da yake bukata ya shiga cikin al'amarin jirgin matsala na biyu da aka hana ta ba da لأنه ضلال domin tawafi sallah ne lima marra saboda abin da hadisin da ya wuce a cikin abbasin da rabi allahu da shi'atuhu ma in sahabi baban shi sahabi ne ya gari ka ce rabi allahu anhu ma sai da ce ibn wani ne ibn abdullahi ke nan sannan ga abbas ya zama sun ke ابن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف ثلاث ثواب ثلاث إلا أن الله سبحانه وتعالى أحل فيه الكلام لأن أهلك فبدأت في الأوان كان الأوان لا يلحق بالمعروف ونهي المنكر أنت يعني ما لك ما لك ما لك ما لك ما لك ما لك ما لك ما لك ما لك ما لك يكتب ذلك مجانا من جوع الشيء دوابنا ومن تكلم فلا يتكلم إلا بخير وقوة زي ما جانا كان يكون إلا الخير فكي يقول ما جانا دوابي ديشي ديشي فهو كدوابي فما حديث اللي فيه شيني حديث عائشة رضي الله عنها في يوم ليلة القدر افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري تلك أظن بأيك هذه الإجابة في في الأمر في بالبيت وقال لي يقول لك فرق وأكل من تواتي أمي الآن فاتني فات تواتي أبو نوم أما تلك ما أبو نوم كده بيأتي الصلاة والصوم أو جميع تلتمس والطواف في بيع نجوية ولهم نص حق القرآن الكريم ودخول المسجد شاطر القرآن يقول بقى مسلاتي أحباب لا مسجد مسلاتي لأنه قرآن لا ما تقول القرآن لما بدأ بقى مسلاتي وكان حديثنا أم عطية رضي الله عنها saboda mai ba hana su shiga ka zuwa lama ba shi da tsari ko kuma ce ma kusan duka masallacin ka da masallaci da tsari a nan gari ne wani ba ce wancan na da Allah shiga na ko kuma wani. Mai samu yana da kai domin ban da shi yawanci ya zama masallaci a kudu a matakali arewaci arewaci ya tsada ga masallaci ikin suna da tsari da wanda za ka rufe bidda sannan da ne daga masallaci ikin a killace yana da kai ta tage to kaga irin wannan gudun shi ma za mu iya samu haka ne duk da cewa ingancin amma kuma gaskacin ya kasance ba shi da fa'ida fa'idar kaɗan ne kada a shiga cikin masallaci mai masu cin biyu su ne da mana rashin shiga rashin kaji tashin motoci wanda da duka yana da bukatar da zai shi wa rabani da zai yi da yaki duka qur'ani da kuma shiga masallaci wa qala ta'ala innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yaqtuhu illa al-mutahharun to shi ma yana kuma da shi wannan ayat لما وجدنا في بيتنا وجدنا كان لو المعقول إنه لقرآن كريم من القرآن يجب مزاجا يعني سورة سورة ما شهادة قرآن بل هو قرآن مجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في كتاب مكنون مكنون الكلمات التي في بلدتي في بلدتي لا يخف إيه، إيه، إيه، إلا المطهرون بعد أن يوم في منطقة في منابع يهودي مطهرون سنة كما تقولي تبع بدأ طبعا التدليل اللي فيها كمي متكلفات الزكي بقى تبع الشباب هذا ما يكفل لي وجد ربع فبيجي في ربع ولد قرآن وقال عليه الصلاة والسلام لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وهكذا كتب القرآن فأتيه كان تدليل wannan matsala ce da malamai sun wa amma sun mun suna cewa sun ba zai taɓa ba sai da zanci wannan shi ne mafi don na maka bada in mutum ba yana da alwala a wani saurayi su zai aje mutu a fiye ne su ke zai da alwala. Rawahu da rukuki, alimamu da rukuki ya rawu mana. Abu na uku, ya nan karkashin wannan ce, ya ce kasu mun haɗe ƙur'ani dalilin farko dalilin na biyu dalilin da wajen sun sarki da liha irin wadace a kan sauran sun ce wajen halatta masallaci da da al'ada ko da akwai kuma da da ba jina ba ba ya shiga masallaci a hankali da ke mana kenan haka al'ada ba yanzu ka duba ɗin ya zo ɗan ture kaɗan na hudu yanzu na hudun ya ɗora shi a kan wancan gindin da baya maka abubuwan da aka hana mai al'ada daga na ɗaya a tsawon wasara a tsaron wasau na biyu a tsawa na uku mafi musafi tsawa da kare wa da hudu da su na hudu shi ne alwasu filfan ba wai ya zo nan ɗaya biyu uku kasa ba a wannan kirgin daga cikin kasa ce bai halatta ba miji ya zaki ba sarki a fadin da saboda fadin Allah mai rima da kuka ba a tabbinin nisa a filmani ku nisanci mata fakirin gurin da al'ada ke fitowa wala safara hukunna hatta ya kuhurna sannan kada mu kuskura mu kusance su amma ko matan ma'ana ya kasance kusance ta da tarawa ce amma ba sunanta wani mubashara ba wannan ba shi ba ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka hatta ya tuhurna hadin ilayhi فإذا تطهرنا يزيد كيف أتوهن من حيث أمركم الله ويجبكم فإن ألا يوم الدين فإن أجل أن يوم الدين سنة بكي لما تغيرا أن لما لا ترى يسيوا وثم تجد تعليم بعدين كبيرا فأتوهن فهذا القرآن باب غسلي يقول هل أمركم الله تزي ناجي لكيف قوى غسلي وانا ما بقاس أي بيان وما تسمى ثم تابق الرؤون تدعين أن هو تدعين على أول سنة نسينا لكن تدعين ما تابع شيء بايتن أبين يرى الصور ما تاجي وحتى الظلور سورة يقول مسلم كما يقول هذا بيان إذا يقول هذا المسلم كما يقول بيان بسم الله وإن لك ترى في أبابه قولات الكوية وكذا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاهي مو ما في الفجابة ولا البذيء لذلك المسيح يقول لك فجأة ويقول كل من يكلمني يا مولانا وبعد من حيث أمركم الله يجب أن أنا هلك إن الله يحب التوابين

قال الإمام مالك الذي رحمه الله في موطئ الموطأ إن سالم بن عبد الله وسليمان بن يزال وإن التابعين الأبيون سالم بن عبد الله لقد عبد الله بن عمر وهو سليمان بن يزال سئل عن جمع السجود عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا طورت إذا رأت الصورة قبل أن تغتسل بالأذى إذا تغتسل هل يصيبها زوجها إذا طورت في يشم بسرية الإرجاع إلى التغتسل قبل أن تغتسل كمديرك يأتي هذا تجيبها يمكن ونديه ko kuma daga wurin da jini ke fitowa bushe ma'ana nan jini ya ɗauke ne ko kuma daga wani wani kuma ruwa da ake ce mai alfasasu albaima shi mutum da zai zai ce kana kuke wanka kabla an tawtasila ka kuke wanka qala la hatta tawtasila ma'ana wannan ayan kenan wala tafarahuhunna hatta yaquhunna wannan at-tahara al-kubra kenan wanka akwai tahara kubra tsarki ma'an ta wanke kawai ke nan shin ya halatta wasu malamai sun ga halatta amma wannan shi magana jumhur cewa an ce ta yawon kafi ya ce bai za ta faharna fa aduhunna min a amara Allah akwai magana ta tabe ta cikin adabu zaka na Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya rinja da cewa mutum zai saduwa ya koda da zai wanka ba inda ya ce sarki domin wanda sarki ma sarki ne domin ya kuma da ne mutanen kuma suna ne suna sarki da ruwa bihi rijalun yuhibbuna an yatahharu da wannan tsara ne nan ba tsara ne da ba mun da ke a wannan ake yi da wannan shi ne fatawar zalibul abdullah da suleiman ila ta yi wanka وأما قراءته وأما قراءتها في غير المصحف أما ذكرته في هذا ba tare da abin mutane ba fa ja'izun wanda ya halatta ala mashhuril قال البخاري رحمه الله الإمام البخاري أشد كان من سبيل البخاري التي قال إبراهيم قلنا إبراهيم النبي إبراهيم هو إبراهيم بسم الله ابراهيم إبراهيم ابن يزيد النخعي إبراهيم ابن يزيد النخعي في تبعين يجي لا بأس أن تقرأ الحائض الآية فأقلقي ذكرت آية ذكرت قرآن إذا ذكرت دعوة ولا أن الله لا سلم بهذا لكي تمين إذ ومن مواليد الحيض أيضا daga cikin abubuwan في al'ada الطلاق hadawa as-salatu شيكا shiga wasu suna cewa وقد سكت عنه المصنف رحمه الله تعالى شيء من كتاب الأخبار يشوف فرونا تقوم من بدو على السوشي لا شك هنا بسم الله العادة يا هذا يمكن تجيب على العادة وليسا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقض بدر أمر عبد الله بن عمر يوم جاء عبد الله بن عمر يأتي رضي الله عنهما إذا cikin yan kurakuri da ya mata gyara da ita yau duk wani sahabi da ya mata rabi Allah wa anhu ba sai ce rabi Allah wa anhu to kaga Abdullahi sahabi da Umar ba tare da sai ka rabi Allah wa anhu فنظر لما جاء وفي عبد الله أن يراجع زوجته يبيتها ما تلك التي آمنة بالسلباء يأتي من الخيارات وكان يسمى المشير حتى في بيوت الصالحين فهذه أمامنا في معلمة وزارة من يزورنا دون الإسلام وزارة صلى الله عليه وسلم في ba ruwanta a cikin alaƙar wani na ce wa ya ta da shi ne ta ce ne wani take mai ne ba a an gane bai ka ce ko Allah ne ta shi ke nan amma jin labaran nan ba ruwanta a wani daga cikin magabata ta jima da shi zai ke tambaye wannan mata ke ta maka ne ya ce la yahdiku fi karam ra'atihi ai mai hankali baya fallasa sirrin ba dan shi sai ce ba da yin mai to hadda sai aure kuma suna son jin labarai duka sake dawa bai suke maka ne kimani wani mar'ati wani me da mai da mata kuma da dukkan bangaren ya rike mu mai girma ya kamata mu ɗauki wata hukumuri don ba ta wani da take mai ya kare da duniya ko kuma zai yi إن الله لا يشأن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وأحكوا العدة yadda zan wana bibiyar wani ya yi mai yadda wani ba roka to ya kaji matan shi tana cin al'ada idan zan zan zan rage mace ya dawo da ita wannan kuma ba wai ana ba da nasiha dole dole ne ko wanda zai saki matan shi tana cin al'ada dole dawo da ita wani duka ci gaba da zama a lallaba a lallaba ne hatta da kuwa a sai sarki bayan yi wannan sarkin sun mata hima sai ta sake wani daban sun mata kuwa sai ta sake wani sarki yana so ta ce ta lokacin sai ta ce ta kafin ya da jini shi ne ma da yake wa fasallaka hafin haini wannan yana hadisin da ma'ana ne amma hadisin ba mai wa cikin haihu kuma lokacin ya riga ya take shi tana cikin al'ada wannan ba za ta yi mutuwar ɓacin rai sosai a kan wannan lamari domin ba za a yi ji tsoron Allah wajen saki idan mamaci tana cikin al'ada ko kuma in ta nemi saki ba lallai da kasance ta ba sai da mata nasiha da za a fara ce ayyuwar ma'ajin sa'ar zaune har talaka بغير ما بات فحرام عليها رائحة الجنة duk mace za ta nemi mijin da take ta ba tare da wani abu ba kwakwara kwakwara ba a ce to ayi ke da kawai sai baje ba saboda kai ta ba ta yadda da wannan wulakanci wannan ne wulakanci ya biya jiya bai kawo ne fadar rana ba shi ke nan. daga wannan ba wani abu ba ne idan ban manzo Allah suna wata biyu ma ba kun da wuna ba to ke kun ce fadar rana ne ba ba ake zuwa tsoron Allah ba ji kunya ba ba yadda cewa akan irin wannan wa wannan satin ba da girma suka samu madarar da suka sha madarar naira goma ma suka samu a tuke kin samu ba ke nan da yin wannan baya kawo ya ce za yi sai bai haƙuri da halin da take yiyon bi ko ta tun ne sati wa ban a ɗan girin kuhu wa yiyon bi min ma a ta kuma kaga wani mutumin da yake da yawa ya siyar wanda kuma Allah ya kunta ta ya su yi to ko ka ɗan kiyar da ya bar ki daga ido ki kallace ta ai ruwa na musu ne mai kyau a an siyo musu kiran nama kaza an siyo musu kifi an siyo musu ba wani ya abin da Allah ya baki kawai ke da shi kankanin abin da Allah ya baki kike da shi da yake Allah ya kira mu kifi na baki ba shi ne Allah ya wai ka samu talaka ne gaba da baya ko wannan talaka ce gaba da baya amma kuma ka zanta tana da kibar wanda kuma mata da haji ne amma kuma ka samu da kibar da shi ne to mu samu wadatar zuci da yin wannan kuma da baya kawo shika wannan ji abubuwa da ke da shiga ya zama rashin hakuri a alfawani shiga can da can wajen zinafi zinafi har yi kibar da cewa ta yi zinafi ga wannan dole ta zai ne ani to ana ne ani kuma auren yara ko har abada ne musamman da bangaren mata su hakuri za ka samu ga kungiyoyi na mata daban-daban ko za ka kashe auren da da zai shiga kungiyar mata za ka shiga samun suna zuba da shi duk wata ko duk sati naira dubu kaza halin wata a tare da mutunta Allah mai jima da kuka ya kuma mutane Allah mai jima da kuka ya tare إلى البيت ما ظهر منها وما ظهر فكيف كان من هذا فصل في النفاق وكل في النفاق تكون كل الاستهابة sai zaman cewa bin hukun gaba ɗaya za su shiga shi daga nan bai gaba bajin sahara sai mu shiga faslun bin auqati lokutan sallah wanda wannan bayan yana da mahimmanci shi ma matuƙa musamman lokutan sallar namun za ka samu muna mai da shi kamar gargajiya gargajiya haka ko muna jima wani cewa suna gargajiya shi ba ka sallah sai karfe nawa mu ma sai ka samu mun baka ya karfe ɗaya ko a masallatin shi ba mun baka ya karfe ɗaya da rabi to ko a ina ka samu wannan abu karfe ne da rage masallacin jima'a ina ka samu wallahu a'lam kuma ko da zai mamu da wannan dole ne kan da ɗan da jiki ya fi kaɗan ba ɗan ne sai kan da ɗaya da rabi ne ba wani lokaci da wada ya ce to an da ne da mana ba za ta baya karantar da wuri zuwa sallah ba za ta fi da wuri ba ba ba ka na wata wanda zai buga sakamako ne idan ka buga sakamako ne wanda bai tarwa ke nan tara goma sha ɗaya sha biyu kuma da ne كثير من المين يقول الخطة ويتحكي ثاني كاملة لا تدعوني أبدا وسلم وبعد هنا بقى أكثر من ذلك تتجمع بنا بكل كذي أتنش على كلمة متأثير من البلدان اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى أزواجه وذريته اللهم اغفر لنا من خشيته ما تقول به بيننا وبين المعصيه وإن أخيرا تجد به جنة من الذين وتقول بك علينا مصائب الدنيا ومسينا بأسمائنا وأرضنا وقوتنا ما أهلتنا وتقول والدينا واجعل